This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen wasu murar Amurka a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Masu jama'a Nijar na iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM da niya FM a birnin Kwanne. A duniyar gizo kuma a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. To jama'a sannu da wannan lokaci a yanzu ma Aliyu Mustapha Sakwata ne tare da Halima Jimro da kuma Usman Kabara a nan birnin Washington DC. A yanzu ma muna shirin kutsawa lungu-lungu na Najeriya domin mu ji yadda ta kaya a zaben yau na gwamnoni. Ina amfanin siyasar bambance-bambance ko bangaranci kuma karba-karba. Akwai da da fito takara, akwai wanda aka kare shi ɗan majalisa ne a Jigawa a Kano. Wanda Allah ya bashi nasara sai in ce Allah ta yashi riko. wanda bai samu nasara ba ya rungumi kaddara. Haka kuma za mu buɗe layinmu na waya domin jin naku ra'ayi akan wannan zaben. To lambar tamu dai ita ce plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu bari mu baku labaran duniya ku sha. To an gaishe ku Aliyu da Halima. A ga kuma labaran an kashe mutane guda bakwai a lokacin da suka je rumfar zaɓe na gwamna da 'yan majalisun da ake a jihar su a sanadiyar fashewar wani abu da ake kyautata tambam ne a ofishin zaɓe da ke buguma a jihar Rivers. Masu zaɓe dai na kaɗa ƙuri'arsu a jihohi guda 36 na Najeriya a yayin da aka samu karancin mutane masu fitowa don kaɗa ƙuri'a ba kamar yadda aka samu a zaben shugaban ƙasa da aka yi ba makonni biyu da suka wuce. zaben da ya kada shugaba jonathan a kan shi zababben shugaban wato buhari wanda ya samu nasarar zaben sannan goodluck ne shugaba na farko da ya faɗi zaɓe lami lafiya duk da kasancewarsa shugaban ƙasa da yake kan mulki an dai samu tashin hankula a jihohi kamar su lagos delta ebonyi da akwa ibom wannan kisan dai ya ja turka-turkar magudin zaɓe kamar sace akwatunan zaɓe da kuma karya wasu dokokin zaɓe in ba a manta ba an sami makamancin irin wannan harin ranar asabar din da aka yi zaben shugaban kasa wanda shi buharin ya sami gagarumar nasara ba tare da kuma an sake zaben a ita jihar rivers din ba To bayan nan kuma bari mu tsallaka mu shiga Abuja inda za mu ji cewa daga Abuja wakilinmu Nasiru Adamu El hekaya ya tattauna da Nick Dazan mataimakin daraktan yada labaran hukumar ita zaben Najeriya wanda ya mishi bayani kan tattar sakamakon zaben da ake yi a yau Asabar. yawancin sakamakon wannan takara na gwamna da kuma na eh, majalisar jihohi a nan jihohin za a sanar amma duk da haka ita hukumar zaɓe za ta tabbatar da cewar akwai cibiya wanda za a zauna ana karɓan korafe kwarafe kuma idan akwai miskiloli wanda aka gani a kasa nan da nan a tabbatar da cewar an warware su to duk an ɗauki wannan matakai kuma wannan zai ci gaba a wancan cibiya inda aka sanar da zaben shugaban kasa a wancan sati da wuce wato mana kuna nan daga abuja kuna zuba ido kan duk mutanen da aka tantance ko ba za ku yarda da magudi ba e duk inda eh, ma idan akwai ko miskila akwai nambobi na musamman wanda dama mukan wallafa ko mukan sa a talabijin ko a rediyo muna gayyatar mutane su amfani da su duk inda suka ga ana abin da ba daidai ba ko na'ura baya aiki ko kayan zaɓe ba su zo cikin lokaci ba nan da na a mana waya ana sa ran fara samun sakamako daga gobe lahadi inda rahotanni ke nuna wasu yankunan an fito wasu kuma ba mutane da yawa yayin da 'yan bangar siyasa ke yunkurin razana masu zaɓe a wasu jihohin wata mai kada kuri'a yar baba ta riga mu gidan gaskiya kan layin zaɓe a huntuwa. sunan mijinta alhaji baban gida tun da ma da su ita ba sai aure ba tana na rike da 'ya'yan yanzu kawai ga ta ga wurin wallahi suna tafiya da iyalina a kan layin zaɓe ta zo ke nan za a tantance ta da ƙawawunta da maganarta da komi yanzu ba iyalai na nan kuke da ke yi saboda ga su gata. Dr. Abdulrahman Funtuwa da ya shaida rasuwar marigayiyar nasiru da Mahali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Usman Ahmed Kabara da ya karanto mana labaran duniya. To ga dukkan alamu muna kokarin neman wakilin wato na Kano da A Muhammad Ibrahim Kwari. Mm. Mun same shi, mun samu. Babu. To bari mu je ga Bauchi da Gombe wajen Abdullahabu mu ji eh, abin da yake faruwa a gefen da nasu. Muhammad Duguri daga garin duguri jihar Bauchi. da yana ka kama da ba matsala. Ba matsala gaskiya. Eh. Sai dai kawai rashin fitowar mutane kamar shugaban shugaban kasa da aka yi baya. to me kake ganin ya sanya haka to babu shakka kamar yadda kowa ya sani a lokacin da aka yi zaben shugaban kasa kowa yana da shaukin cewa ya fito ya jefa ƙuri'arsa saboda na farko an kwana biyu ba a yi zaben ba saboda tsawon shekaru hudu na biyu jama'a sun riga sun ga an samu wannan canji sunana alasan ya shugaban yan jaridu na jihar gombe kuma yana tafiya cikin lumana da kwanciyar hankali shin ya kaga fitowar mata ma musamman wanda yake wancan karo gaskiya ɗaya ce fitowa ba za ka hada ba wannan bai kai na shugaban kasa ba al'umma ba su fito wannan zaɓe ba ya nuna cewa yawanci mata da yawa ba su samu fitowa ba har yanzu iya bello zaɓe alhamdulillah ina fatan ki a wannan zaɓe da aka fata na Allah tabbatar mana da alheri ubangiji kuma ya taimake mu ya bamu abin da muke nema wanda Allah ba bashi nasara sai in ce Allah taya shi riko ubangiji kuma ya raba shi da mahasada wanda bai samu nasara ba ya rungumi kaddara mun zo mu zaɓe to ya kika ga yadda zaɓe ke? kamar kika kwatanta da wancan karo shin eh. akwai bata lokaci ko kuma dai babu bata lokaci gaskiya babu bata lokaci to amma na ji an ce mata ba su fito sosai ba me hana su fitowa babu abin da ya hana mata mata yanzu ma suke daɗa fitowa manyan 'yan takarar kujerar gwamna jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo na pdp da abokin karawarsa muhammad ino yahaya na jami'ar apc sun yi bayani game da zaben da farko ga Inuwa yahaya to alhamdulahi a nan dai wannan mazaɓata ana zaɓe kuma ana yin sa bisa matakin gaskiya kamar yadda hukumar zaɓe ta shimfiɗa yanzu na kada ƙuri'a ta ko ban samu wani cikas ba na gamsu da abun da na gani in aka yi abu bisa tsari na gaskiya duk sakamakon da ya zo in kai dan siyasa ne na gaskiya dole ka bi ra'ayin jama'a in na faɗi a faɗi in na ci na ci ibrahim hassan dan kombo shi ma cewa ya yi shirye-shirye na tafiya kamar yadda aka fara an gama an fara zaɓe kuma muna addu'a kamar yadda aka yi daga farko har zuwa yanzu allah sa wannan shirye-shirye a gama su haka shi za ka karbi sakamakon a wannan zaɓe juyen da ta kasance shugabanci daga allah yake yana ba wanda yake so a lokacin da yake so to duk abin da allah ya yi shi muke bi abdulhab muhammad mai amurka a najeriya To a jihar Adamawa ma wakilin Sanusi Adamu ya duba mana yadda zaben ya gudana musamman ma yadda mutane ba su hito da kyau kamar yadda ya kamata ba. Duk da cewa zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki bai samu tagomashi ko ya yi farin jini irin na shugaban kasa da na 'yan majalisar tarayya ba. Bincike da na gudanar a cibiyoyin zaɓe da na ziyarta ya nuna hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta daidaita da yawa daga cikin irin kurakuran da masu kada kuri'a suka koka da su. Zaben bai yi tasiri irin na shugaban kasa da na 'yan majalisar tarayya ba. Ga abin da wasu da na yi hira da su a sassa daban-daban na jihar Adamawa ke danganta sanyi a gwiwa na rashin rashin sanin muhimmancin kujerar gwamna da na majalisar dokoki kamar yadda ya shafi rayuwarsu ta yau da gobe. Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Guyuk shelen Malam Gibson Nathaniel na ɗaya daga cikin waɗanda na yi hira da su. Muna da labarin wayansu shugabanni wayanda ake fahariya da su a wannan Guyuk local government sun canja sheka daga PDP zuwa APC wato hatin da ta yi nasara. Wannan ya rikitar da mutane sun ga a'a. Me yasa wayan waɗanda muke fahariya da su kuma za su yi wannan abu to in ba za a bi su ba gwanda a zanna gida a yi abin da ake yi kawai ake kulawa da abin da yake faruwa sun saka wasa cikin harkan abu tunda ba su ɗauke shi aiki ne da ya kamata a yi shi zuwa karshe ba wannan ni a gare ni na ga kamar yana cikin dalilin da suka sa mutane ba su fito kuma idan lura na shugaban kasa ya nesa da mu amma yanzu an dawo ne zaben gwamna da yan majalisa na na jiha wanda ya fi kusa da mu wanda idan muna da damuwa za mu iya zuwa kowane lokaci mu gaya musu mu su yi amfani da shi su taimaka mana amma sai mutane don rashin wayar da kai ko kuwa za a ce ah, yan siyasa ne ba su wayar ma mutane da kai ba shi ya sa mutane ba su gaskanta abin da ya kamata su yi da niyya ba wanda suka eh, wanda yake da nisa hmm. shine suka sa niyya da wancan kuma ya faru ya kare shi kenan kowa ya sake jiki kankanta ba ta yawa ba domin yanda aka fito domin zaben shugaban kasa jama'a sun fito tun da safe kuma bar wurin ba har zuwa lokaci kuma jama'a su dan yawa ko da suke ya matsala wurin na'ura masu a ah, hannu amma duk da haka mutane ba su bar wurin ba har zuwa ga sun ga karshen ta babu mamaki kasan yawancin mutane ba su gane bambancin ba su gane muhimmancin a gwamna ba da kuma a memba wanda ake gani kusan shi ya fi kusa da talaka kuma shi ne wanda muke tunanin mutum kai sai zai iya samu ya je gani maimakon a ce ganin shugaban kasa. Rahoton da na samu daga sassa na jihar Adamawa sun nuna an sami kyautatuwar fahimtar juna kuma jama'a sun yi biyayya da ka'idoji da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta gindaya musu. Sai dai abin da ba za a rasa ba, sabani da aka samu da yambacin jiya Juma'a tsakanin rundunar hukumar 'yan sanda na jihar Adamawa da kuma hukumomin jihar Adamawa kan kafa dokar hana yawon dare. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. To a gaida Sanusi, yanzu haka muna tare da wakilinmu na jihar Kano da kuma Jigawa, kenan jihohi, Muhammad Ibrahim Kwari. Salamu alaikum. Alaikum salam hajiya. Muhammad Kwari ya zaɓe? Zaɓe alhamdulillahi. Yanzu haka kana ina? Yanzu haka ina Jigawa hajiya. To jigawa nan eh, ta bambanta da sauran zaɓuɓɓukan da aka yi Mahmud don ba zaɓen gwamna da na 'yan majalisar dokokin jiha kaɗai aka yi ba ko? Eh, gaskiya ne yau zaɓuka nau'i uku aka yi a jigawa kasancewar kasan a wancan zaɓe an sanar da ɗage zaɓen 'yan majalisar tarayya saboda matsaloli na kayayyakin aikin zaɓe wanda suka shafi ƙuri'ar dangwalawa da kuma sauran kayayyaki masu muhimmanci mm. da aka yi ta hukumar zaɓe tun a wancan lokaci ta sanar da cewa yau sha ɗaya ga wata za a yi zaben gwamnoni kuma za a haɗa na 'yan majalisar tarayya kuma ta cika wannan alkawari don nan da nake maka zaben nan an yi shi ne na kujerun 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar dokokin jiha da kuma gwamna. To eh, a wasu wurare an ce mutane da yawa ba su fito ba amma gaskiya jigawa tun da an ce har zaɓe uku ake ya kamata a ce kowa ya fito haka ɗin ne an sa mutane da yawa sun fito? gaskiya rashin fitowar mutane din ya zama kamar ruwan dare gama duniya idan ka kwatanta da yadda al'umma suka fito a zaben ranar 28 ga watan jiya na shugaban kasa gaskiya mutane ba su fito ba kuma wani abu da na la'akari da shi shine yawanci matasa ne suka ci wato hoppasa wajen kokarin fito warin fina su dangwale ƙuri'u ko da mm. suke wasu sassa na jihar jigawa da na jarta a ƙauyuka da garuruwa na gadattawa masu na hoppasa amma dai idan ka kwatanta da adadin alƙalman mutane na matasa da suke kai kawo a tashoshin zaɓe ba za su ka iya haɗa su da na dattawa ko kuma mutanen da shekarun suka fara nisa ba. To jigawa kenan a Kano me ya faru me ake ciki? To a Kano da yake eh, da gari yawa yana na ziyarci wasu sassa na tashoshin zaɓe kafin na gangaro jigawa ɗin. Wani abu da na lura da shi shine hukumar zaɓe da mata ce za ta inganta wasu abubuwa da ta lura ta samu mushkiloli a zaɓen da ya wuce. Wannan ya haɗa da batun kai kayan aiki da zuwa malaman zaɓe da wuri tashoshin zaɓe. Na lura cewa tashoshin da na ziyarta kafin in shiga cikin jihar jigawa malamai sun fito na ma'aikatan zaɓe kuma dama su masu zaɓe gaskiya su daga masallaci ake zarcewa tashar zaɓe. Ah, mamu da a gurguje kafin mu barka yaushe ake jin za a fara samun sakamakon zaɓuɓɓukan nan na kanan da jigawa ɗin. Ah, ɗazu na yi magana da mai magana da yawon hukumar zaɓe a jihar jigawa a birnin dutse mun yi magana da shi ya ce za a fara tattara sakamakon zaɓe daga ƙananan hukumomi 27 na jihar daga sha biyun daren nan don haka to mun gode mahmudu to bari eh, da zara an samu sai ka tuntuɓe mu ka kama nan halima kin san ɗaya daga cikin abubuwan sha'awa game da zaɓen nan na birnin najeriya shine maganar mutanen da suke da wata kasa ko damuwa ko mm, mm, na kasa a mm, jikinsu ba wanda a kan haka ita halima din suka haɗa karfi da ƙarfi da ibrahim garba kalmasi suka shirya mana na rahoto kan rawar su na kasa su din. Batun ƙarfafa mu na kasassu gwiwa a harkar siyasa da ma sauran fannonin rayuwa abu ne da ake baiwa himma matuka kama tun daga Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa gwamnatoci da kuma ƙungiyoyi. Hatta a wannan zangon na siyasar Najeriya an nuna aniyar tafiya da naƙasassu. To shin ko naƙasassun Najeriya ɗin masu yawan kimanin miliyan goma sha tara wato kashi goma cikin ɗari sun samu cikakken goyon baya. Alhaji Abdullahi Akilu Jugunu shine tsohon mai baiwa gwamnan Kaduna shawara a harkar nakasassu kuma shugaban yakin neman zaben gular janatan na bangaren nakasassu. Akwai nakasassu da fito takara, akwai wanda aka kada shi dan majalisa ne a Jigawa a Kano wajen eh, cin zaben shugaban su dare na za ta sanata a Kano. Akwai a Jigawa a Dabo Shu'aibu, akwai wanda ya kada masu kafa a primary election da aka yi a Jos Honorable Ayuba. kuma ka san gwamnan gwamnan nasarawa ai kurma ne eh, ina daga cikin shugabannin ne kuma muna ina attending muke mu na kasassu duk abin za na kasassu na kasar ne ina attending hmm. ga ga mun taka rawan gani saboda muna da masu ilimin akwai likitoci akwai akwai mukahun da abin su a zariya yake shi ma shugaban yakin neman zaben janar muhammadu buhari na bangaren na kasassu likitan dabbobi dr samuel ankali ya ce idan ma da kasassu ba su ci zaɓuka sosai ba ana iya cike gidin da naɗe-naɗe a matakai daban-daban. Ok, wanda suka saya takara ɗin akwai rashin kuɗi ne wahalansu. Kafin in za ka sa nan Najeriya ɗin sai ka ɗan kuɗi kaɗan. Hmm. Su ba mu kuɗin da za mu shiga. Kuma mutane ba su samu ganewa ba. Kamar yadda Jana Buhari ya bani opportunity yanzu kowa ya yarda da shi cewa eh akwai shi da gaskiya game da nakasuwa a Najeriya. Daga farko United Nations Rights on with Disability cewa Article 29 cewa muna iya tsaya takara mu kuma muna tsaya a bamu appointment. To sai dai har yanzu ana ganin an bar nakasassu a baya dangane da shugabanci a manyan mukaman siyasa. Don haka ne ma abokiyar aikin Halima Jimrau ta tuntuɓi wani babban jigo a haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassun Najeriya kuma mafi babban matsayi a siyasar Najeriya wato gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Umar Tanko Almakura. Wato wannan abin damuwa ne kuma abin takaici ba don komai ba don saboda tun daren farko akwai abin da aka yi wanda bai kyautata ma na kasassu ba. Wannan abu ko shi ne kundin tsarin dokokin Najeriya, wato constitution, ba ta ɗauki al'ummar Najeriya dukkaninsu ba. wannan tsarin kundi ya fi mai da hankali ne ga ainihin mutane lafiyayyu wanda ba su da wani damuwa ko na ƙasa. Ganin cewa kai kaɗai ne za a iya nunawa a Najeriya ga ka Allah maka na kasa amma kuma kana matsayin gwamna. Da yake Allah ya baka wannan matsayi, wani ƙoƙari za ka yi domin ka buɗa wa sauran 'yan uwanka masu fama da nakasa hanyar ko kuma kohar shigowa su ma'ai da su. Ɗaya daga cikin ababen da na sa a gaba tun lokacin da aka zaɓe ni gwamna ne in ƙara ma mutane wanda suke da na ƙasa kowa dama ya yi ƙoƙari ya yi abin da zai iya yi don samun kyakkyawar rayuwa. To da su Halima da Ibrahim Garba Karmasi da wannan kokari. To yanzu haka muna tare da wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal da ke jihar Oyon Najeriya. Salamu alaikum Malam Hassan. Wala salamu Hajji Halima. Ka gama kaɗa ka. <laughs> Eh na gama kaɗa ƙuri'a. Kin san muna tambaya mu tambayi su wakilan nan da ke gaga <laughs> mutane abin da kowa yake ko su ma sun yi sun yi abin nan. To me ke faruwa inda kake ne Hassan? To abin da ke faruwa a nan dai babban birnin Ibadan ko kuma in ce Ibadan a babban birnin jihar Oyo shine yawanci rumfunan zaɓen da aka kada ƙuri'a. Mm. To ko kuma aka kada ƙuri'u to an kammala. ko kuma ana kusa da kammalawa domin har an fara kida tuni kuma an fara tattara sakamakon zaɓe hmm. da ma wata rumfa da aka fara ya ƙirƙu kamar haka. Mun ji kam sosai da sosai. Ƙirƙu da aka fara tattara na gwamnoni kuma in ce na gwamna da kuma na majalisun jihohi a wasan wuta rumfar zaɓe. Mm. Sa'annan yanzu ma wasu sun fara yin sinke da sakamakon zaɓen zuwa hedikwatar hukumar zaɓe ta jihar Oyo wato da eh, ke nan cikin birnin Ibadan domin fara tattarawa kafin nan gaba kaɗan a kai ga kammala komi sannan a faɗi sakamakon zaɓen. Yawa Aliyu akwai wani batu mai ban mamaki ne zan ce batun mm. canfi wani eh. abin da aka camfa din a jihar kumalan tambuwal cewa babu gwamnan da za a taba zaba sau biyu sau biyu ba gaskiya fa ya maganan nan eh, akwai alama cewa eh, za a karya wannan camfin da aka yi a wannan karo to a dukkan alamukan dai ba a san makito ba sai niyya ta kare hmm. amma wannan camfi har yanzu ko kuma har gobe shina nan ga zukatan jama'ar jihar oyo inda suke ganin cewa duk mutumin To eh, Hassan za mu ja maka birki domin ɗan lokacin namu yana ƙaratuwa kuma ga mu da abubuwa da yawa. Halima bari mu je a gurguje game da batun shirin nan da ko rahoton nan da Bello ya haɗa mana kan siyasa ɓangare-ɓangare ko ta araba-araba ne. Yan yake matasa sun samu baki sosai a wannan babban zaɓe da ake gudanarwa a halin yanzu a Najeriya ga ahmad adamu shi ne shugaban kungiyar matasan kasashen da birtaniya ta raina zai mana bayani akan menene amfanin wannan siyasa na bangaranci da karba karba din nan saboda gaskiya babbance babbance na al'umma da muke da shi kuma kowa yana so ya ba da irin gudunmuwar shi a ina tunanin kaman hakan ya dace saboda shi ne zai kawo maslaha wani ba zai tunanin kaman an an bar shi a baya ba kamar shi ba ba da irin gudunmuwar da ya kamata ya bada kuma wannan shi ne zai kawo adalci kuma shi ne wanda zai sa mutane su ringa yin aiki saboda su san cewa dama ce suke da shi idan ta kubuce ila ba ta ƙara dawowa ba. Madala Ahmed Adam kenan. To bari mu ji kuma kasashe da suka ci gaba kamar nan Amurka ya aka yi ba su da irin wannan siyasa bangaranci dinnan da bambance bambance da cewa akwai mutane masu addinai daban-daban da kabiloli daban-daban da ma ita girman kasa baki daya. ga dr mk asa masanin kimiyya da fasaha da kuma al'amuran yau da da ma siyasa daga jami'ar penn state a nan amurka mutane suka ga ana musu adalci ko da dan wani kabila ne ko dan wani yanki ne to idan wannan babu shi sai ka ga siyasa ya koma na bangaranci da addini amma idan aka sami adalin shugabanni wanda kawai ko ma kai dan gida ne eh, ko wani dan addini ne ko wani kabila in yana yin adalci sai ka ga wannan duka siyasa na ƙabilanci da wannan ya mutu. To masu magana suka ce abinda babban ya hango yaro ko ya haure mi ba zai gane shi ba. Ga ɗan masanan Kano, Dr. Mai Tamasule. Jiya kana zaton zamanin su Sardauna da su tafa a ko? Na taɓa faɗi nake cewa da za a ɗauki aƙidar Sardauna. Da dukkan abin da ya dame mu a Najeriya za mu samu amsa. Rikici ne na addini, rikici ne na kabila, rikici ne na siyasa, na zamantake kayya ne duk a aƙidar sardauna za ta yi maganinsa. Tuma da Dr. Mai Tema kenan sai dai a halin yanzu fa shugabanni sun fara dawowa daga rakiyar amfani da bambanci a siyasance. Ga gwamnan jihar Kano mai barin gado Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Ana maganar kabilu da sauransu dukkanin wannan a lokacin a dimokuraɗiyya bai kamata a yi maganarsu ba domin duk wannan abu ne wanda yake na rauni wanda shugabanni suka samu rauni sai su ta shigo da irin wannan abubuwa kuma shigo da su shi ke kawo fitintunu da rigingimu mutane su ta rasa rayukansu ta jiwa mutane ciwo mutane su ta asarar dukiyarsu a maimakon a yi gaba sai a yi ta zagaya wani lokacin ma ka ga an koma baya. to ana kokari a samu nasirin birnin yaro halimu ba a same shi ba don haka bari mu yi ga ko za mu iya sa shirin da jamila ta shirya mana kan rawar da yawa waɗannan kahohin sadarwa na zamani ba mm. kamar misali a mu za mu ɗauki misali kamar sashen arewa na nigeria yawancin mutanen mu a sun jahilci harkan siyasa shi yasa da baya ake yin magudi ake yin komi abin da aka ga dama da kuri'un jama'a yadda mutane ba sa sani komai a cikin harkan zaɓe to amma Allah da ya kawo wannan sashen eh, social media da ya zo ya zama da mutane da yawa sukan yi amfani da wayoyinsu na hannu na sadarwa sukan yi amfani da shi wajen shiga suna sanin abubuwan da yake faru a duniya baki daya da ba za ka ga zai wuya ka ga matashi yana amfani da rediyo sai dai manyan da tabai da sauransu amma social media da ya fito ya zama na mutum da ɗan neransa goma ko naira ɗari zai amfani da shi wajen sayan data ya shiga yanar gizo ya duba ya ga me yake faruwa facebook alal misali ya taimaka sosai wajen wayarwa matasa musamman na arewa ido su fahimci yaya siyasan kasan take tafiya wannan ya taimaka wajen dukka ko ina ka shiga lungu da sako na karkara wanda zaka samu matasa suna amfani da wannan abin hakan ya taimaka wajen wayar musu da kai wanda suka yi gane cewa fa wayannan mutane shugabanni suna zaluntar su ko kuma suna ci musu mutunci ko kuma suna tauye musu hakkinsu hakan ya sa wanda mutane suka gane cewa ya kamata su yi amfani da daman da suke da shi na wajen jefa ƙuri'a wajen zaben shugabannin da suka gaya dace su ciyar da su gaba hakan ya sa duk wani ƙungiya da zaka gani a facebook walau na na sada zumunci ne walau na siyasa ne walau ko kuma na wani abu ne daban ya suka juya akalan tafiyansu wajen eh, faɗakar da jama'a harkar siyasa wannan kuma zai sake taimakawa a zaben gwamnoni mutane suna ganin kamar wasa harkan social media ya taimaka wajen gyara ɗabi'un jama'a wajen nuna musu ina ya kamata su dosa a hakan za su iya sanin me ake ciki a ƙasar katsina kana gombe ko kuma kana ƙasan sokoto za ka san me yake faruwa a ƙasan maiduguri za ka san me yake faruwa a ƙasan fatakot ko lagos a lokaci kalilan wanda a baya da babu shi kana gari ma da makwabtakan da kake da shi baka san me yake faruwa ba amma harkan sadarwa ya gyara social media za ka tura ka aika wani sako ya gani ko ka ɗauki hoton ka tura wani ya gani ya san me ake ciki a gari kaza ya san me ake ciki a ƙasa kaza. To eh, Halima lokaci ya kula amma eh, dai sai mun kira da Kaduna amma wannan wanda Jamila ta hira da shi Ismaila Bima mai gombawa kenan. Yawwa to wake kira mun daga Kaduna. Alo? Alo? Kaduna. To um, eh, kafin Kaduna ta samu muna so mu ga muku mun buɗe layukanmu na waya ga wanda bai san waya ba ita ce plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to in kaduna ta ki a bari mu je <laughs> koma naija ba <laughs> hello assalamu alaikum alaikum salamu wane ne ana magana da alhajiji na ando da kameja state to alhajiji eh, ya zabe, ya tafi yadda kuka sa rai a zabe zaɓe lafiya lawa neja an yi shi lafiya kana ina ne yanzu kake magana da mu an yi shi lafiya ina neja yanzu na na sani neja yawa gare ta wani gari wani ƙauye wani wuri kake neja silaja silaja sun fara ba da sakamakon zaɓe daga wurin inda kake ka fara jin abin da ke faruwa a tukunna dai ana dai ana ƙegar koriya da aka kada amma dai an yi lafiya an gama shi lafiya ba wani kace na an yi lafiya an gama lafiya ba matsalar komai to madalla to mun gode kwarai a ah, eh, alhaji ni na manta alhajiji alhajiji ko <laughs> to alhajiji sai wuce ce ka sauka lafiya mun gode sai ka sake tantuban mu to eh, bari mu je kasar yarba yanzu daga ondo ko halo wa ke kira mu daga ondo Muhammadu Awal daga Ondo. Awal barka da dare me wace wani ake tuwa? Ai amma kamar an ci ba ai zaɓe a Ondo ba ai. Eh kun yi zaɓe ko Awal? an yi zaɓe a nan wanda amma dai yan majalisar jiha ne da gona. me yasa ba a ƙara maimaita mana dalilin da yasa ba a na gona ba me yasa ba a shi ba. sabila da an soke zaben sau ne kuma shari'a ta tabbatar da wannan tsinkiya shi kara bi ta zaben. to akwai um, eh, akwai alamar da an fara ba da sakamako a inda kake? Eh, Kawar nan gunda muke an ba da sakamako sai dai kuma na jiha kai gaba ta ba a da su kamar su sha to layin ka ya fara lalacewa daidai da halima ina ga lokacin mu gashi ya rika danuwa bari mu gani ko ko usman zai samu koda kan labari ɗaya ko biyu ya ba mutane To uh, an kashe mutane guda bakwai a uh, wani hari da aka kai a uh, wata rumfar zaɓe na lokacin da suke ƙoƙarin zaben gwamna da 'yan majalisu a uh, can jihar Rivers wanda kuma hakan ya sa mutanen suka mutu wanda kuma? Dama na ga maka za ka <laughs> yi bayarwa eh, Halima, mun dan wanda za yi mutane abin da yarba suke ci a Odabo. Sai sai gobe da safin Allah ya kai mu kenan karfe shida ba. Yawwa za su shigo kuma kila kafin su shigo da safin an fara samun sakamako mun san sababbin gwamnonin najeriya jama'a madadin halima da usman da ibrahim jarmai da yemi da kuma injina da rashad ali Mustafa sakwata ne a washington allah ba mu alheri sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.